الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من صيد جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون فهو, نعم فهو أشد نعم فهو أشد ما تجدون من الحر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 يجرر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوا إلى الذي يقولوا لا أبو إلا تقوت وأنكم إيه بليدي لأشرين سرى لوجة تقوت ميلادية تنمو بيو لأشرين شداء أولا مجلس لنا ماكو ماكو وأن بكي كراتو أتكل للتاف النبي سنة التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح والنفر أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وانا wannan shi ne darasinmu na 275 wanda وأنا mu ci gaba da karatu akan أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالسلام الحديث daga abu hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ma iki ya ce idan shidadda alharu idan zafi ya tsananta ka agridu bi salati ko ku sanya ya salla fa inda shiddat alharu mun kai da domin tsananin zafi yana daga hukuncin jahannama واشتكت النار إلى ربها وتا وتر جهنم تاقوكا زواج أبنجدتا فقالت يا رب يا أبنجدنا أكل بعضي بعضا ساشينا يناتين ساشي فأذن لها جنفتين سيمة إذني لننفسا وابدا بي نفس في الشتاء ننفسا وابدا a lokacin sanyi wa nafasin fi tsaifi da fatawa a lokacin zafi fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-har to wannan shi ne mafi tsananin abin da kuke ji na zafi wa ashaddu ma tajiduna min az-zamhariri ne kuma mafi tsananin abin da kuke ji na sanyi wani hadisi kamar yadda muka fara karatunsa a majalisi na baya mun ce yana kunshe da batun matsalar al'ibrad al'ibrad bis shi ne ta'asirin zuhuri fi shiddatul harri wato jinkirta sallar azhar a lokacin da ake tsananin zafi mun kawo maganganun malamai to duk dai malaman nan mazhabobi hudu sun yarda da maganar jinkirtawa sawa'un ga mutum ɗaya ko waɗanda suke da yawa to sai dai wajen tafasir wato bayani akan sharuɗan da za a jinkirta ɗin me yasa za a jinkirta a suka samu bambanci kamar shafi'iyya su suna saka sharuɗa na cewa sai idan ya zanto wato a samu tsananin zafi a gari mai zafi wato a samu tsananin zafi sannan kuma ya zanto a gari mai zafi garin da yake da zafin rana sannan ya zanto masallacin masu sallah a cikinsa daga nesa suke zuwa ba masallacin da suke yake kusa da gidan masallacin ba saboda haka suna buƙatar su samu inuwar da za su rika rakuɗewa lokacin da za su taho masallaci sannan zan so sallar ce sallar jam'i ce ba sallar mutum ɗaya ba na sharuɗa shafi'iyya sun sa shi sauran malamai ba su gamsu da wannan sharuɗin nasu ba domin cewa hadisin bai gilda ya wasu wani sharaɗi ba da shaddal harro fa abridu bis sala. idan zafi ya tsananta saboda ka inda aka samu zafi mai tsanani sawa'un garin nan mai tsananin zafi ne ko ku a ba mai tsananin zafi ba ne amma an samu wani yanayi da gari ya yi zafi sosai da haka hukuncin yana iya zuwa a nan ma haka sallar wato masallacin da yake na kusa ko na nesa nan bai ce waɗanda za su zo daga nesa ba saboda haka ko da a kusa suke su ma ana za su iya jinkirta sallah har yanayi ya ɗan rage zafi wato ya yi sanyi to duk wannan dai bayanan mun yi su a baya da tattaunawar da malamai suka yi ta yi game da wannan hukunci amma dai abin da yake mafi rinjaye ne. wannan hukuncin bai taƙaita akan garuruwan da suke da zafi kaɗai ba har ma garuruwan da ba su da zafin in har an samu yanayin zafin da hukuncin yana nan kuma bai taƙaita akan masallatan da suke nesa da masallata ba kuma wanda suke kurkusa ne saboda dalilin dalilin da ya sa aka ce a jinkirta har zuwa ga abin nan gari ya dan yi sanyi shine don a samu nutsuwa a cikin sallah ba wai don mashakka ta wanda zai taho daga nesa ba a don sa a samu nutsuwa a cikin sallah wadda ita ce hikimar kuma illar ita ce shiddatul harri ba mashakka ba ba wahala ba a kamar yadda aka ce mutumin da yake matafi ya ajiye azumi akwai wanda zai yi tafiya ba tare da ya sha wahalar yin azumin ba akwai wanda kuma in yi tafiyar ya dawo azumi zai sha wahala amma duka hukuncin kowa yana da dama ya aiki da shi da wanda zai sha wahala da wanda ba zai sha wahala ba matukar dai a halin tafiya yake saboda tafiyar ita ce illa ita ce sababi da ta sa aka ce mutum ya aji azumi kuma ya yi kasaru hikima kuma shine dan a sassauta masa na wahalar tafiya da yake ciki a rage masa ita amma tana iya ruwa ya zanto shi bai da wata matsala da wahala amma duk da haka dai in ya ga dama ya su raho an ya taraka ya halatta ya aji azumi bayan ya dawo gida ya rama to haka nan wannan ma ko da mutum yana ko kusa da masallaci wato masallacin da suke sallah a masallacin ko da a kusa suke suna iya jinkirtawa har gari ya yi sanyi sannan su yi sallar zahar to amma mai hukuncin jinkirtawar hukumar ibrat ya ce matsalar mu ta biyu shi dole ne ko habbi ne wato dole ne ko habbi ne ko ruksa ce abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi a kai Shi ne wannan hukunci mustahabbi ne wato ana son yin hakan ne amma ba wai dole ba wasu daga cikin malamai ma sun hikaito ijma'i cewa wannan ijma'i ne na malamai akan cewa hukuncin mustahab ne wa mando walaisa ala sabirin ijab wato dan ba a jinkirta ɗin ba a yi laifi ba idan da zafin zai tsananta kuma a yi sallar a haka to ba yi laifi ba amma da za a jinkirta kuma da an yi abin da za a samu lada samu ladan sunnar sunnatul ibrahim wannan ita ce maganar mafiya yawan malamai har ma wasu daga cikin malamai sun haifeto ijma'i akan haka kamar al-kirmani ya haifeto ijma'i a cikin sharhin sahih bukhari al-kawkab al-darari yace ijma'i ne duk da ibnu hajar ya musanta masa cewa cewar da ya ijma'i ne ya ce akwai waɗanda suka ce wajibi ne ya ce ai ibn hazm ya ce wajibi ne to na farko dai ba shi kadai da ya kai to ijma'i ba ibn rajab a cikin sharhin fathul bari ya yi kai to ijma'i cewa wannan ijma'i ne na malamai kan cewa wannan hukunci ba wajibi bane musabi ne saboda haka ba kirmani ne kadai ya yi kai to ijma'in ba ibn rajab yana cewa wal amru bil ibradi amru nadbin wa istihzabin umarni da a sanya sallah umarni ne na mustahabbi na mandubanci ba umarni ne na wajibi ba la amra hasmin wa ijab ba umarni ne na wajibi ba min ma مما khilafa خلاف فيه بين العلماء yace wannan maganar babu sabani a cikinta a wajen malamai فإن ahadun min من zahiri jaryan جريا ko da kuwa wasu daga cikin zahiriya sun saba bisa yadda suka saba sabawa ولم يبالي بخرق إجماع Musulmina, wanda ya saba din nan bai damu da ya cewa ya keta ijma'in musulmi ba kana mahjujan bil ijma'i qablahu to ana iya kafa masa hujja da cewa wannan mas'ala ijma'i ce da ya riga ya gabata tun kafin kai ka fara maganar ilimi wasu daga cikin wato malaman da suka gabace ka duka sun tafi akan cewa ijma'i saboda ka kaga ba alkirmani ne kada ya fara kawo maganar ijma'i ba sannan abu na biyu jinginawa ibnu hazm cewa ko jinginawa zahiriya cewa sun ce wajibi ne shi ma na kuskure ne abinda yake rubuce a cikin almuhalla na ibnu hazm mujalladi na biyu shafi na 217 ko kuma taba'ar bashar awad mujalladi na uku shafi na 378 abinda ibn hazm ya tafi a kansa shine wannan umarni na fa'abridu bis salati ba umarni ne na wajabci ba yace ba umarni ne na wajabci ba hujjar sakwa shine hadithan khabbab ibn al-arat hadithan khabbab ibn al-arat wanda yana cikin sai muslim yake cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-salata fi ramda'i falam yushkina yace mun kai ko dan mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama akan yin sallah cikin tsananin zafi cikin rayayi mai tsananin zafi annabi bai karbi koken mu ba kenan ashe sukan yi sallar a cikin tsananin zafin inda wajibi ne to da zai zanto ba a samu lokacin da ake yin sallar a cikin tsananin zafin ba to ibnu hazm shi yi kafa hujja da wannan akan cewa wancan umarni ba na wajibi ne to saboda aka dingina masa cewa ya ce wajibi ne wannan shi ma kuskure ne to wannan shine kauli na farko cewa shi wannan sanya sallar ba dole ne mustahabbi ne sunna ce idan aka ce sunna ana nufin idan mutum yayi ko mutane suka yi suna da lada amma dan ba su yi ba kuma ba su da laifi ba su da alhaki babu wani abin da suka yi na laifi kauli na biyu shine masu cewa a ce wato sauƙi ne aka samu al'azima shine umarnin da aka ba wa mutane na ga yadda za su yi abu to saboda wani dalili sai a janya wannan umarnin a dakatar musu da shi na wani lokaci wani shi ake cewa ruksa to wasu sun ce ruksa ce wannan shine kaulin allais ibn sa'ad kuma wata magana ce daga cikin maganganun malaman shafi'iyya wanda imamu nawawi ya ce magana ce shazza bara gulbi a cikin maganar shafi'iyya domin al'azima al'azima abin da yake dole abin da ba a yadda ka bashi ba amma saboda wata larura sai aka yi maka ruksa sai aka ce an maka sauki an maka sauki yanzu ka je ka yi wannan abin wani shi ne ake cewa ruksa to asali yin sallah a farkon lokaci ba dole ba ce kana iya yin sallah a farkon lokacinta kana iya yin sallah a tsakiyar lokacinta kana iya yin sallah a ƙarshen lokacinta kuma kowane lokaci daga cikin waɗannan lokutan ka yi sallah ba ka yi laifi ba kawai dai malamai suna magana akan wane lokaci ne ya fi zama falala wato ya fi lada ce farkon lokaci ya fi lada akan wanda zai yi a tsakiyar lokaci ko a ƙarshen lokaci kauli na uku shine masu cewa wajibi ne masu cewa wajibi ne wannan kauli kauli ne mai rauni shine abu aful aqwal kawai magana da tafi rauni a ce wannan umarni na wajibi ne ba umarni ne na wajibi ba babu abin da yake nuna wajibcinsa kuma hadisin habab ibn al-arat yana nuna cewa akwai lokacin da sahabbai suka yi suke sallah a lokacin tsananin zafin kaga inda wajibi ne to ba zai zanto an saba wannan ba imam malik alaihi rahmatullah kamar da ibn rajab ya kaito ya yi ishara zuwa ga kaulin khawarij al-khawarij su kuma cewa suke kwata-kwata maka ayi so hanawa suke yi ba aka san masu cewa wajibi to wannan kauli ne duk mutumin da ya tafi akan wannan to ya tafi akan kauli na khawarij yadda imam malik yake duk wanda yake ka a yi alibrat to ya tafi bisa kauli na khawarij duk da cewa ba mu da wani rubutaccen littafi kundin littafi da yau za mu iya ganin ra'ayoyin khawarij na farko ga abin da suke gani a matsala kaza ga abin da suke gani a matsala kaza ba mu da wannan saboda yawancin su da mun jahilai ne ba karatu suka yi ba kawai zafin kai ne dan zafin kai ina zai maka wani littafi saboda ka rajihi ne shine kaulin jumhur ko ka ce al-ijma na cewa shi wannan sanya sallah din mustahabbi ne abu ne mai kyau idan mutum yayi yana da ladan wannan amma dan mutum yayi sallah da tsananin zafi ko an yi sallah da tsananin zafi ba a yi sabo ba ba a yi laifi ba to matsala ta uku shine haddul ibrat wato daga ina ne ake cewa lokacin wato an samu yanayin sanyi din an san cewa sallah tana da farkon lokacin tana da tsakiya tana da ƙarshe e, to ina ne idan aka kai lokacin sallar azahar din an shiga lokacin ibrat din an san dai lokacin shigar sallar azahar shine zawali an san lokacin shi shine inuwar kowane abu ta yi daidai da shi banda inuwar zawali to yaushe ne lokacin ibrahim shi kuma sanya ya sallar to shi ne aka samu maganganu guda biyu wasu suna cewa maganganu ne uku amma dai in aka tsaya aka dubi maganganun za a ga biyu ne kawai maganar farko su ne wanda suke cewa al'ibrahim shi ne a kai sallar can ta wato a kai azahar zahar can ƙarshen ta. shi ne an yakuna zillu shai'i mislahu ma'a zillin zawal kenan wato inuwar kowane abu ta zazu daidai da shi tare da inuwar zawal kun san akwai inuwar zawal kai zawal ko zillul zawal yayin da rana ta zo aka da kama da za ka ajiye wani wata tsaka tsaye da sanda cak lokacin da rana take tsakiya to zai zanto duk inuwar da take tafiyar ta ita ta tafi yayin da aka samu zawali ne shigar lokacin azahar, to za a ga cewa tunda rana ta kada ta yi wajen yamma za a ga gabas an samu yar inuwa ta bayyana to wannan inuwar ita ke nuna cewa rana ta goce haka ne wannan inuwar ita ce take nuna maka cewa yanzu rana ta goce daga tsakiyar sama to idan aka ce la'asar an yakuna zillu kulli shay'in mislahu to ana lissafi ne daga farkon zillin zawal idan ya zanto inuwar abu ta zanto daidai da shi ka cire zillin zawal daga ciki ba za ka auna da zil da wannan inuwar da ta samu ba lokacin da rana ta yi zawali ita wannan ta zawali ce ta shigar azahar ce to saboda ka sai ka zanto ka auna awon inuwar daga kan inda wannan ranar ta yi zawali zuwa ƙarshe sai ka ga in ta yi daidai da tsayinka inuwa ka ta yi daidai da kamarka to lokacin azar ta ta zo lokacin ta ya zo karshe la'asar kuma ta shiga an gane ko to sai suka ce idan ana so a yi ibradi wato a sanya sallar sai a bari sai idan wannan inuwar tare da inuwar zawali tare da inuwar zawali sun yi daidai da inuwar kasar da kake tsaye wato da inuwar ka da kake gani tun daga farko har zuwa ƙarshe da ino da tsawon ka duk ɗaya ne saboda mai saboda in suka ce an cire inuwar zuwa su an shiga kuma la'asar ai saboda haka sai suka bar ta zuwa inuwar kowane abu ta zama daidai da shi tare da inuwar zuwa an gane ko suka ce to wannan shine shine lokacin ibrak eh eh fuskarta ta bayyana ana ganinta abu in yana da tsayi to ta fi bayyana a tare da shi akan abu in yana da gajarta sosai kamar tilin kasa tilin kasa ba ta bayyana in har ta bayyana to ya nuna kenan ta yi nisa wannan shine mazhabar hanafiya kuma shine zaɓin alƙazi abu ya'la da ibn rashid da cikin hanabila wannan shine zaɓinsu kuma shine ma'anar maganar ibnu abdul hakam daga cikin malamin malikawa da abu tayyib at daga cikin malamin shafi'awa da suka ce yu'akhiruha walau lam yablugh bi ta'khiriha walakin la yablugh bi ta'khiriha ya jankirta ta amma kai ya kai ta karshen lokaci idan muka ce ana yin sallar la'asar karfe uku da minti shida a yanzu da asar tana shiga daga karfe uku da muki talatin da shida to kaga zai zanto ka rage kamar kwata ko ka rage minti ashirin sai zama kamar uku da kwata misali ko uku da minti ashirin ko ka bar ta uku sai ka bar azahar sai karfe uku ka yi to shi ne ka je karshen lokaci amma kuma la'asar ba ta yi ba suka ce saboda wannan hadisin da yake gabanmu idan annabi ya ce idan shadda al-harru fa abridu bis-salah kuma hadisin abu hadisin da yake cikin sahih bukhari hadisin abu sa'id al-khudri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abridu bidh-dhuhri fa inna shiddata al-harr min fi jahannam suka ce in aka dubi kalmar abridu ay adkhilu biha waqt al-bardi ku shigar da sallar ku lokacin da gari ya yi sanyi ta ina ne za ka tabbatar da gari ya yi sanyi ya ce idan ka yi sallar a ƙarshen lokacin shi ne ka tabbatar to an shiga wannan lokacin na gari ya yi sanyi suka ce shi yasa ake kiran sallar la'asar ihdal bardai annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sallar bardai ne da kalar janna wanda ya sallar salloli biyu masu sanyi zai shiga aljanna ma'ana ya kiyaye yin su a lokacin su cikin jam'i da kula da su zai shiga aljanna sallar farko ita ce sallar asuba sallar ta kuma ita ce sallar la'asar suka ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sallar asuba da sallar la'asar bardaini ay bardin nahar bardin nahar min awwalihi ila akhirih farkon yini asubahi farkon karshen eh, yini shi kuma ne la'asar suka ce to kuma duk abin da yi kusa da shi to zai dauka hukuncin sa ne saboda haka da ka jinkirta azhar ta yi kusa da la'asar to za ta dauko ita ma ta zama bar ta zama bar jama'a saboda mai saboda ta ta kusance ta man qaruba ma qaruba ila shay akhadha hukmuhu da abin da ya kusa da abu da wani irin sa to sai zan so ya ɗauki hukuncin sa saboda haka farkon sallar azhar ana kiransa sallar hajir wato lokacin garjin rana ta kuma shine sallar bar salatul bar an fahimta sauraka wannan shine hujjarsu hakanan suka yi hujja da hadisin da abu al-imam bukhari ya fita hadisin abu zar al-ghifari annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani mai kiran sallah ya kira sallah sallah azhar annabi ya ce da shi abrid abrid a wata ruwayar intazir intazir ka dan ƙara saurarawa ka saurara sannan yace da shi shiddatul harr min fayhi jahannam fa idza ishtadda al fa abridu bis salah tsananin zafi yana daga cikin hucin jahannama idan tsananin zafi ya tsananta to ku sanya ya sallah shine abu sa'id al-khudri abu dharr al-ghifari yace hatta ra'ayna fai at-talul hatta ra'ayna fai at-talul har sai da muka ga wato inuwar tarin kasa tarin kasa wani abu ne wanda yake kasa idan har inuwarsa ta fudo to alama ce ta cewa lokaci ya ja ba kamar abin da yake tsaye ba kamar sanda ko wani itace ko wani abu inuwarsa ta fi bayyana bayan zawali amma in abin da yake ƙasa ce aka tara ta to sai zawali ya yi nisa sannan inuwarsa za ta bayyana to yake ce har sai da muka ga inuwar tilin ƙasa a ruwayar imamul bukhari a wani lafazin nashi yace da da lafazin ibnu khuzaima yace hatta sawa zillu talula hatta sawa zillu talula har sai da inuwar yi daidai da wannan tarin kasa din kaga wannan shine alamar cewa an je karshen an je karshen azhar to shi yasa ah, ibnu battal yake cewa fa'iza zalatin shamsu wa fa'al fai'u da kullu shay'in ila jihatil ila idan aka samu zawali inuwa ta bayyana to inuwa nan za ta ja ta yi bangaren gabas wa bada littaluli fai'un to duk wani tudun ƙasa ma sai ka ga inuwar ta nan ta bayyana wala yabdu laha fil hijaz illa ba'da tamakkul wakti. ba zai yi ta bayyana ba sai lokaci ya shiga ya kankama sosai الشيخ العلامة محمد صالح بن عثيمين عليه رحمة الله أشكل التافز الشرح الممتع yake cewa wannan hadisin da yake hatta sawa zillu talula ya ya'ni ma'a fai'iz zawal yana nufin tare da inuwar zawali wa huwa muta'ayyin kuma dole ne ka wannan fassarar ka ce ya daidaita tare da inuwar zawali لأنه لو اعتبرت المساواة بعد لو اعتبرت المساواة بعد فيء الزل بعد فيء الزوال لكان وقت الظهر قد خرج domin ka hada da waqtul fai'i in ka zaka za ka kirga har shi wannan inuwar zawalin to zai zato lokacin azahar ya fita fayan ba fi shiddatil to wannan shine ra'ayinsa يتي فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت يعني قرب صلاة العصر ثورة اتلوكة أنا ننزاني يا ذاتي أي سنة يسلل الأظهر حر وتو قصد لوكة سلل الأظهر وانا شيني ذات من ذات حكا ننسكة إن الإلة في الإبراد هو أداء الصلاة حال امتثار الحر أي أبن يساء كثير. a bar sallar azahar har lokacin haggari ya yi sanyi ai saboda a samu saukin zafin ne a samu saukin zafin ne da ya tamakkana min kamalar khushu'i saboda masallaci ya samu kamalar khushu'i a sallah وليس من أجل أن يمشي في الحر وليس للحيطان ذل يستذل به الماشي كما كما يقول الشافعية سكيف الآن cewa an ce a jinkirta ne saboda a ɗan samu inuwar da masu tawowa daga nesa za su samu inda za su rika rakuɗewa suna bi ta inuwa har su je masallaci ce ba wannan ne dalili ba wannan mun yi magana akan sa a baya cewa ba shine dalilin da yasa annabi ya ce yi ibradi ba in shi ne dalili da yasa yasa ayi ibradi kaga na farko wanda suke masallacin su a kusa da su yake babu bukatar su yi ibradi babu bukatar su jinkirta sallar azhar saboda tsananin zafi hakanan waɗanda suke da inuwa a hanyar zuwan su suwa babu bukatar su jinkirta ta ce to ba wannan ake nufi ba وهذا يحتاج إلى تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها دون الخروج بها عن وقتها وأن هنا بقاتل جنكر تسلر أظهر ظهر كرشن لوكتنت أما بأتارد أنبلي لوكتنت يتبع ولا شيني رأي فرقه وما شيني رأي الحنفية دوسك أنك تكما لما مالكيه a hanabila afuwan da wasu kaɗan daga cikin malaman hanabila magana ta ta biyu shine ne a yi jinkirta har zuwa lokacin da za a samu wato an samu inuwa a jikin katanga ta yadda masu wucewa ko masu tafiya masallaci za su samu inda za su rakube kai daga ji wannan kasan ra'ayin shafi'iya ne suka ce to jinkirtawar ka a wuce rabin lokaci ka a wuce rabin lokacinta saboda haka kaga idan mun ce ana sallar azahar karfe shi lokacinta yana shiga karfe sha biyu da ashirin da bakwai ko da ashirin da takwas a yanzu kaga kenan ibrat din da suke magana aka ce a jinkirta zuwa rabin lokacinta kaga zuwa wajen karfe biyu kenan zai kama karfe biyu karfe 2 da minti biyar irin wannan kaga masu sallar karfe biyu sun samu shigowa ta ta wannan bangare to zai zama karfe biyu kenan su maimakon karfe uku ko uku da kwata su wannan kaulin na biski a jinkirta zuwa da za a zan samu inuwa ta dan fita ta yadda masu tahowa daga nesa za su samu shiga inuwa su dan keɓe su rakuɓe ba tare da sun shiga cikin rana ba <coughs> sannan kuma in har za a jinkirta sosai to ka a wuce rabin lokaci in muka kiyasta da yanda da yanzu lokacin da sallah take kamawa daga daga lokacin da azhar take kama za mu ga kusan wajen karfe biyu ne haka to wannan shine mashhuri a mazhabin shafi'iyya kuma shine rajihi a gurin malikiya wannan shine rajihi a gurin malikiya cewa mutum yana jinkirta ta ne zuwa rabin lokacinta zuwa rabin lokacinta za ka su malikiya suna cewa zira'i ne wato inuwar inuwar kaka a samu zira'i biyu zira'i daga nan gwiwa zuwa wannan ya tsanna na hannunka wannan shine zira'i saboda haka a samu zira'i biyu na inuwarka daga lokacin daga inuwar inuwar zawali zira'i biyu shine in ka duba za ka ga nisful qama kenan rabin inuwar mutum lokacin da yake tsaye a su suna ganin kamar su shafi'iya suna ga lokacin falala lokacin falala da ake cewa yin sallah a farkon lokacinta suna ganin lokacin falalan nan yana karewa ne daga rabin lokaci daga rabin lokaci ya kare to lokacin falala ya kare sai sa suka ce kaf ka wuce rabin lokaci dan ka samu falalan nan ta wanda ya sallah a farkon farkon lokacinta daga cikin malamanmu na na yanzu yanzu akwai alabin Sheikh Abdul Karim al khudayr wannan shine zabin sa kauli na biyu shine zabin ka kuma ya dan fi ya dan fi kama hankali kan a zauna ba a yi sallah a zahar ba har karfe uku zai zama akwai akwai damuwa ma kuma za a yi ta sakaci ma eh, kuma za a yi ta sakaci ma yadda ke hada-hadan nan aka ce ba a zahar ba har uku ta yi ai za ta haɗe da la'asar ɗin to su da daman iya waɗannan ilal guda biyu suka faɗa suka ce na farko saboda mutum ya saboda a samu inuwar abin nan garu da za a rika wucewa har a je masallaci tunda su suna da wannan sharaɗin na masu tahowa daga nesa su samu sauƙin tahowa daga nesa na biyu kuma saboda a samu falalar yin sallah a farkon lokacinta domin farkon lokaci a gurinsu yana kaiwa har zuwa rabin lokacin sallah to amma wannan ra'ayin nasu masu abin adawa da shi sun yi masa sun yi raddin sun yi raddinsa suka ce muntasafuz zahira lokacin da da azhar take zuwa tsaka da lokacin ta lokacin ne ma ranar take ƙara tsananta zafin yake ƙara tsananta ba sauki aka samu ba zafin ne ma ya ƙara tsanani a lokacin ba baya ba zafin ba zai fara baya ba sai ya wuce rabi amma rabin lokacin karfe biyu daidai lokacin zafin ne ma lokacin yake ƙara yake ƙara ƙarfi sosai ko kuma ce aka iza shaddal harro kai kuma ka ce a ƙara barin shi ya ƙara zafi to kaga an samu matsala <laughs> to musamman kuma in ya zanto gari ne wanda shi ma yana da zafi irin ƙasashen su kamar ƙasar hijaz makka da madina karfe biyu a lokacin nema kamar ana gasa mutum a Oben haka zai ci zafin tsanani yake yi suka ce to kaga anan ya saba wa kuma al'amur bil ibram sai ta kai fa abridu to kuma kai ka ƙara bari lokaci ya ƙara zafi fiye da da zaura ka su waɗannan suna duba wannan ma'anar ne shi yasa suke cewa a kai lokacin da garin da gaske za a biya yi sanyi ba wai a yi shi cikin lokacin da gari yake tsananin zafi ba matsala ta hudu shine hukuncin juma'a a nan ana magana a zahar to ita ma juma'a mustahabbi ne ita ma a yi ibrat din kamar yadda aka ce a zahar to wasu sun tafi akan cewa eh to ai juma'a ita ce a makwafin azhar saboda haka tunda ita ce makwafin azhar ya kamata ɗauki hukunce-hukuncen da azhar take ɗauka domin albadal ya akuzu hukumar mubdala min duk wani abu da aka kawo makwafin wani to zai ɗauki hukuncin wancan abin da aka janye to da aka janye azhar aka ce yi juma'a to ya kamata juma'a ta ɗauki hukuncin azahar ita ma a yi ibradin wasu sun tafi a kan wannan ra'ayin kuma suka yi hujja da hadisin da imam bukhari ya ruwaito hadisin harami ibn umara wanda yake cewa na abu halda shine Khalid ibn Dinar yace sami'tu Anas ibn Malik yaqulu naji Anas dan Malik yana cewa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idha ishtadda al-bard bakkara bis salah annabi ya kasance sallallahu alaihi wa sallam idan tsanani yayi sai idan sanyi ya tsananta idan sanyi ya tsananta sai gaggauta sallah wa idha ishtadda al-harru abrada bis salah idan kuma zafi ya tsananta sai ya sanya ya sallah sai ya ce ya'ani aljuma'a yana nufin juma'a kaga kenan a wannan lafazin yana ita ma juma'a ana son ita ma a yi ibradinta a bar lokaci ya yi sanyi kafin a yi ta sannan suka ce faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin da ke gaban idza ishtadda al-harru fa abridu bis salati idan sanani idan zafi ya tsananta to ku sanya ya sallah ce sallah nan ta kunshi kowace sallah don me za mu cire juma'a daga cikin lafazin sallah bayan kuma ita ma sallah ce saboda haka suka ce ita ma ta shiga ta shiga ta fuskar umumul lafzi da kuma umumul ma'ana al'umumul lafzi da al'umumul ma'anawi ta fuskar lafazi as-sala ya kunshi sallah ta fuskar ma'ana sallah azhar da sallar juma'a makwafin sallah azhar wannan shine abinda wannan hadisin shine Imam al-Bukhari yi hujja da shi Imam al-Bukhari a cikin sayo, al-Bukhari yayi babi ya kulla babi inda yake babun idza ishtadda al-harr yawm al-jum'a babin da yake magana akan idan zafi ya sananta a ranar juma'a sai ka wannan hadisin na ainihin Anas dan Malik wanda karshen sa ya ce yace ali al-jum'a hakanan suka yi hujja da wannan hadisin namu kamar yadda muka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nassi ne akan shiddatul harri sannan yace a jinkirta sallah yace tsananin zafi a jinkirta sallah haka in aka samu tsananin zafi ranar juma'a to a jinkirta ita ma juma'a sallah ce wannan shine ra'ayin wasu kaɗan daga cikin malamai amma mafiya yawan malamai mafiya yawan malamai sune jumhur sun tafi a ila adami mashru'iyatul ibrahim bil juma'a cewa ita juma'a ba za ta shiga cikin wannan hukuncin ba wannan hukuncin bai shafi juma'a ba saboda ita ma juma'a sallah ce mai cin gashin kanta ba ita ce azahar ba azahar daban juma'a daban illa kawai wanda bai samu juma'a ba to azahar ba ta faɗi da kansa ba amma wanda ya samu juma'a to azahar ta faɗi da kansa amma ita ma juma'a cin gashin kanta sai ya yasa take da hukunce-hukuncenta daban adadin raka'o'inta daban yanayin yadda ake yin raka'o'in nata ma daban saboda haka suka ce ba za ta shiga cikin wannan ba wannan shine mazhabar hanafiya shine mazhabar malikiya shine mazhabar hanabila kuma shine al-asah fi mazhabar shafi'iyya mafi ingancin magana a cikin mazhabar shafi'iyya kaga al-a'immatul arba'a duka ko al-mazahibul arba'a duka suna kan wannan saboda ita juma'a ba ta ciki suka ce abinda waɗancan suka yi hujja da shi ba zai zama hujja ba hujjar da suka bayar suke ba za ta zama hujja ba domin hadisin da aka kawo hadisin harami ibn umara wanda ya rawaito shi da sanadinsa daga anas dan malik a ciki babu babu inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jinkirta a jinkirta juma'a lafazin juma'a bai fito da cikin hadisin ba ya fito ne daga maganar mai ruwaya maganar mai ruwaya ko dai ya zanto wani ne wanda yake ƙasa da anas ibn malik dan ibn malik ne anas din ne ba zai ce ya'ani ba kalmar ya'ani yana nufin wani ne yake fassara maganar wani an gane kalmar ya'ani yana nufin in ka ce yana nufin to akwai wanda ake fassara maganarsa an gane inda shi sai ce ina nufin kuma ma me zai ce ina nufin ya ce juma'an mana kawai kai ke me zai sa ce ina nufin to ballanta ma cewa ya ali to kalmar da ya yi amfani da ita ta nuna ba anas din bane mai maganar, an gane ba anas ne mai maganar ba don shi anas cewa kana biyu idan shtadda bardu bakkara wa idan shtadda a abrada da salati kaga ba zai kuma da ya ce ya ali ba an fahimci yadda ansa take yawa suka ce saboda haka a ciki ba abin da yake nuna cewa maganar sahabi bace ballantana kuma da zanto maganar annabi saboda ka sai dai su zanto maganar wani tabi'i ko ma wanda yake kasa da tabi'i haka in tabi'i ne ko wanda yake kasa da tabi'i to fahimta suke faɗa to fahimta kusa kuma za ta zama hujja ba in ta tashi daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ta tashi daga zamantowa hujja ba ta zanto maganar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana ya zanto ma'ana ce da babu wanda ya saba masa ko kuma a ce shi ya ruwaito hadisi shi ya san me yake nufi da hadisin magana ce ta wani tabi'i in magana tabi'i ce anan to ra'ayinsa sa ne saboda ba zai zama hujja mulzima ba a san sahabi shi ne ai asalin mai ruwayar na'am bukari ya yi ishara zuwa ga sabanin da aka samu a cikin wannan ruwayar domin an samu ruwayar da ta zo da ya'ani zuhra maimakon ya'ani al'aduma ya'ani az-zuhr kaga an samu wata ruwaya da take kalubalantar ita wannan ruwaya ita ma kuma riwaya ce wanda al-isma'ili a cikin mustakhraj ɗinsa kamar yadda ibnu hajar yayi ishara zuwa gare ta ta hanyar yunus ibnu bukair an abi khalda da wannan isnadin daga anas dan malik a ƙarshen riwayarsa sai ce ya'ani az yana nufin azhar kaga an komo batun azhar an bar maganar la'asar shi yasa imam al-bukhari shi da kansa da ya kawo hadisin sai da ishara zuwa ga wannan sabanin inda yace qala yunus ibn bukayr akhbarana abu khalda qala bis salati wa lam yadhkur al-jum'ah saboda akwai ruwayar yunus ibn bukayr ba tare da an ambaci juma'a ba wacce ta saba wa ruwayar shi harami ibn umara bishir yace bishir ibn thabit yana cewa haddathana abu khalda qala salladuna amirun al-jum'a wani basaraki yayi mana sallar juma'a an ce shine al-hakim ibn abi aqil al-thaqafi ثم قال لأنس سيتم بأنس يتي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي الظهر يا النبي كي صلى أذهر كذا شيء أنس يا بعد tambayar da aka yi masa mai مسمي da sallar. a zahar ba juma'a ba an fahimta shi ya sa abul al-iraqi alaihi rahmatullah a cikin tarhut tasrir da ya kawo wannan maganar sai ya ce وعن الحديث الذي أوردناه من صحيح البخاري أنه ليس sahabi نقل الصحابي أم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث da muka kawo daga Bukhari a cikin sababu abinda da yake nuna cewa shi sahabi ne yake karɓo wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ce innama huwa rawi fahimta ce ta mai ruwaya wani haza kala ya'anil juma'a saboda haka ne ce ya'ani yana nufin juma'a walau kana min tatimmati kalami anas lam yahtaj li qawlihi ya'ani da magana anas ce ba zai buƙaci kalmar ya'ani ba wa idza lam yakun fil mas'alati nassun to da ya dawo sai ce to in babu nassi a mas'alar sai a duba ma'ana sai a koma mura'atul ma'ana wal ma'ana muqtadin bit ta'jili in ka zo ta fuskar ma'ana to ya kamata a gaggauta ba a jinkirta ba in ka biyo ta fuskar ma'ana in ka dubi sallar juma'a to kamata je ita a gaggauta ta ba a jinkirta ba musamman ma idan ka kula cewa ita juma'a wani abu ne da aka faɗaitar da mutane su fita da wurwuri to wanda ya fito da wurwuri karfe tara ya zo juma'a a ce a ja shi ba zai ji sallar nan ba ya bar komai sai wajen karfe uku saboda Allah ai masa adalci ko an sassauta masa ne ba sassauta masa ba eh. saboda haka kiyasin juma'a ala zuhuri la yasihu bai inganta ba kai kiyasin sa haythu lam yunqal al ibrad bil juma'a ba a taɓa samun wani hadisi da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jinkirta juma'a irin wannan jinkirta wanda ake magana ba har lokaci ya yi sanyi kuma da a ce walau kanar ibradu ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam mashru'an la fa'alahun nabi sallallahu alaihi wasallam da abu ne da shari'a ta yadda da shi to da annabi ya aikata walau fa'alahu lanuqila ilaina kuma da yayi da an rawaito mana cewa yayi wa kullu ibadatin kowace ibada duk wani abu da aka ce bautar Allah ne wato abinda ake so bautar Allah abinda idan ka yi shi Allah yana so kuma zai baka lada a kansa shi ne bautar Allah abinda in ka yi Allah yana so kuma kan samu lada shi ne ibada to da ibada ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tunda abin da zai sa ya yi din akwai shi a lokacinsa to akwai abin da zai sa ya yi din sai bai yi ba kaga kenan da ibada ne da zai shi yasa suka ce duk wani abin da qamal muqtadi في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم abin da akwai dalilin da zai sa annabi ساء النبي يعيش أول وقت ساء kuma babu abin da zai hana shi yi, kuma bai yi ba to ba addini bane an gane ko duk wani abu wanda akwai dalilin da zai sa annabi yayi akwai sababin da zai sa annabi yayi shine qiyamul muqtadi sannan babu abin da zai hana shi yayi din kuma sai bai yi ba to ba addini bane saboda ka duk wata bid'a ka dora ta akan wannan ko ta bid'a ɗora ta akan wannan mizani abu kaza ne ake yi da sunan addini annabi yayi wannan abun bai yi ba abin nan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam za iya yin sa ba za iya yin sa to kuma bai yi ba eh bai yi ba to ba addini bane in yau fitowa kai kana abinka kace kai motsa jiki kake yi ba wanda zai dame da ba wanda zai damu da kai muna da bukukuwa na gargajiya da za a fito a yi hawa a yi waye a yi waye ba wanda ya fito yana cewa kuna yin bid'a sau da zaman su ce suke hawa suke hawan daushe hawan waye hawan waye akwai wanda ya taba zuwa yi wa'azi ya kanta hawan daushe bid'a ne sai da a yi maganar cewa don allah an ka yi kashe-kashe ka yi faɗan daba ka yi waye amma abin da ka fito kake cewa wani abu kake yi na neman lada annabi ya soka Allah ya soka ka ce masa addini ne to a nan ne fa masu magana akan sha'anin addini ba za su shiru ba yawa bida'a ce bida'a ce to shi ne abinda waɗannan malamai suke faɗa cewa tun da har akwai yiwuwar a yi ɗin saboda akwai tsananin zafin kuma babu abin da zai hana annabin ya ce a jinkirta in annabi cewa ya a kai juma'a dare sahabbai za su za su rigima ba sama ba a yi wannan ba to wannan yi nuna ba baya ciki a Mm. ya fata hu, famin ne rawi. abinda ma aka nakalto mana daga yawa abinda aka nakalto mana daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaggauta gaggauta yin juma'a din akwai hadisin da Imam bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Salama ibn al-Aqwa yake cewa kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata fanarji'u wa ma najidu lil-shaytani fay'an nastadillu bihi mukan yi sallar juma'a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a yi sallah a gama mu fita ba za mu samu katangar da take da inuwa da za mu rika bi ba an ga kenan an yi sallah da wuri saboda babu ma eh, inuwar ma da za su bi a cikin katanga kaga wanda ya nuna kenan gaggauta ta a rika sannan kamar yadda muka faɗa mashakkar wahalar tana cikin jinkirta ta ne ba a cikin gaggauta cikin gaggauta wanda ake samun sauki musamman ga waɗanda suka yi sammako suka bar abubuwansu ko suna da wasu abubuwan da za su je su yi don su samu ladan da aka ce ga wanda ya yi zo juma'a da wuri kuma sannan a zo a ce za a yi ibrad bayan wannan kaga ba a musu abin nan ba to wannan wannan ma'anar eh, iraqi ya yi ishara zuwa gare ta cikin littafin sabar hutafiri saboda haka dai a dunkule wannan al-ibrad babu juma'a ciki babu juma'a ciki saboda haka lokacin da aka saba yin juma'a kawai a fito a yi juma'a amma da tsananin zafi in ba tsananin zafi kowa ya haƙura ya jure yanzu kuma ana dan samun fankoki ba kamar da ba duk masallaci da kaje akwai fanka ban ce dai akwai AC ba kowane masallaci amma dai fanka dai ana samu saboda haka yi haƙuri a yi sallar a haka ka a ce za a jinkirta ta kuma mutane ma sun fasan inda ake sallar da juma'a da wuri akan wanda suke jinkiri saboda su yi su tafi kasuwa a tafi neman abin duniya matsala ta gaba ita ce wadda za mu shiga gaba a karatunmu na gaba saboda lokaci shine fa inda shiddatal harri min jahannam tsananin wato tsananin zafi daga hucin jahannama ne to shin da gaske jahannaman ce take huci ko kwakwatance ne da gaske ne hucin take yi ko ku a kwatance ne annabi yake yi ke kamar ta yi huci amma ba wai da gaske hucin take yi ba sannan da wasu shubuhohi na masu inkarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kawo kan cewa za a yi jahannama ta yi huci kuma a ce ya za a yi jahannama wuta ce amma a ce ana samun tsananin sanyi daga gare ta in kun ce ana samun tsananin zafi to ya za ku ce kuma ana samun tsananin sanyi daga gare ta abu ɗaya ne amma ya fitar da sanyi ya fitar da zafi saboda haka suka ce bai kama hankalinsu ba ba haka ba su yarda da hadisin ba annabi ma bai faɗa ba in ma ya faɗa su ba su yarda ba to za mu zo mu yi magana akan wannan gabar insha Allah a karatu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته